sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu rago Assalamu alaikum. Da fatan an wuni lafiya kuma da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Har yanzu Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin wannan shirin namu na daren yau Lahadi. Tara ga watan Afrilu na shekara ta 2023. To bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kallabi shirin da muryar amurka ta yi wa mata tanadi na musamman domin tattauna irin damar maki da ke akwai da za su iya amfana da su a fannonin rayuwa daban-daban to yanzu sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A yau Lahadi ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗi cewa jawabi kan babban rahoto da ministan cikin gidan Rasha Vladimir Kolokotsev ya gabatar a zaman kwamitin duba yanayin tsaron ƙasar Rasha a kwanan nan wani yunkuri ne na nuna komi na tafiya daidai a yankunan Ukraine da Rashar ta mamaye ba bisa ka'ida ba. A bayanan da take fidda duk rana akan yakin Ukraine ta Twitter, ma'aikatar ta ce a zahirin gaskiya. har yanzu ana fafatawa a yawancin yankuna waɗanda ke fuskantar hare-haren mayaka sannan kuma an takaita ayyukan more rayuwa na yau da kullum da jama'a da yawa ke bukata a makon da ya gabata ne kwamitin sulhun na rasha ya gana a karan farko tun bayan watan oktoban shekarar 2022 a yau lahadi firayim ministan kasar habasha abi ahmed ya sha alwashin wargaza dakarun yanki da wasu jihohi suka kafa yana mai gargadin cewa za a ɗauki matakan doka akan duk mai adawa da matakin shirin wanda aka sanar da shi ranar alhamis ɗin da ta gabata an yi shi ne da nufin shigar da irin waɗannan dakaran waɗanda wasu jihohi suka kafa cikin rundunar sojojin tarayya da 'yan sandan yanki ko kuma su koma farar hula waɗannan dakarun dai sun janyo cece ku ce a baya musamman a lokacin mummunan yakin yankin tigray na kasar inda aka zargi jami'an tsaro da ke aiki a yankin amhara da ke ta haƙoƙin bil'adama sosai to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc rundunar sojan isra'ila ta ce dakaranta sun kai hari kan wasu wurare a siriya da sanyin safiyar yau lahadi bayan da aka harba rokoki shida daga wani yanki na siriya zuwa isra'ila a lokuta biyu a wani hari da ba a saba gani ba daga makwabciyar isra'ilar ta arewa maso gabashin kasar bayan harba rokoki uku karo na biyu da farko isra'ila ta ce ta mayar da martani ta yin lugudan wuta da makaman atileri a yankin da ke siriya inda aka harba rokokin zuwa isra'ila daga baya rundunar sojan ta ce jiragen saman yaƙi na isra'ila sun kai hari a wuraren sojojin siriya ciki har da sansanin rundunar siriya ta hudu da kuma wata cibiyar makamai harba makaman rokar dai na zuwa ne bayan kwanakin da aka kwashe ana samun karuwar fada a bangarori da dama saboda tashin hankalin da ke faruwa a birnin kudus da kuma farmakin da 'yan sandan isra'ila suka kai a wuri mafi tsarki na birnin Kiristoci a ƙasar Iraki da yawa ne suka tattara a majami'ar Katolika Tamar Yusuf da ke tsakiyar birnin Bagadaza domin gudanar da bukukuwan Ista da sujadar Lahadi. Ga mabiya addinin Kirista, Ista rana ce ta farin ciki da bege yayin da suke tunawa da abin da suka yi imani da shi wato Yesu Kiristi ya tashi daga matattu bayan da aka gice shi. A Iraki shekaru ashirin da aka kwashe ana rikice-rikice akai-akai. lamarin ya daidaita daɗaɗɗen garuruwan da mabiya addinin Krista suke zama. An ƙiyasta cewa Iraki na da Kiristoci kusan miliyan ɗaya da ɗigo biyar kafin mamayar da Amurka ta jagoranta a shekarar 2003 abinda ya kai ga hamɓarar da gwamnatin Saddam Hussein. Madalla. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda Grace Alheri Abdu ta gabatar da shirinmu na gaba. Ya sake saduwa da ku a shirin kallabi. Shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone muku ido. Da kuma gudunmuwa da mata ke badawa a ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama a su ba. Suna na Alheri Grace Abdu. Abin da ya ɗauki hankalin 'yan siyasa a Najeriya a halin yanzu shine neman madafun iko a gwamnatin da za a kafa a matakan tarayya da kuma jihohi. Sai dai har yanzu mata a Najeriya na ci gaba da jan hankali kan batun ba su kashi 35 na guraben siyasa. Barista Hassana ta bayyana abin da dokar Najeriya ta tanada dangane da ba mata mukamai. Dokokin Najeriya wato Constitution ta Najeriya kenan as amended ko? Shafi 34 sub 1a ya ce kowane mutum ya kamata a darajanta shi a dignifying mutum dignity of human person it means da mace da namiji kowa yana da daraja a gaban Allah kowa yana da daraja ya kamata a darajanta kowa ba wanda ya kamata a tauye mai yanci ba wanda ya kamata a take shi kuma a cikin wannan dokan kasan tun daga ran da aka haife mutum ya zo duniya yana da yanci ko namiji ko na mace ko na da yanci kana da yanci ka saya takara kana da yanci a zabe ka kana da yanci ka zabe wani so bai kamata a ce mata an tauye musu yanci a Najeriya an hana su shugabanci a Najeriya tun daga matakin ciyaman na local government har majalisa na na na jiha kwamishana na jiha har a federal level bai kamata a ce an tauye ma mata yanci ba domin kowa na da yanci to amma dai ba kaso daidai ba hamsin bisa hamsin ko kuma talatin da biyar da kuka nema yana da tsauri kila a'a bisa ga wannan uh, dokokin kasa bata bayana shi mm. bata bayana shi cewa a'a ga kaso a'a ba ta ce kowa na da yanci tun daga ran da ka zo duniya aka haife ka ko na da yanci ko namiji ko na mace mu kason da ma muke nema ba mai yawa bane 35 ne kawai muke nema cikin dari mun bar muku 75 ai ba zai gagara ba amma a cikin 35 din ma mun bar musu 65 mun bar musu amma a hakan ma soro suke ji suna ganin aka ba mu 35 wata rana fa ba za su samu abun faɗi a kasan ba kuma ba haka bane matan Najeriya an san mu da ladabi an san mu da biyayya an san kuma matan najeriya da sanin ya kamata balaraba abdullahi barin zo ga yake akwai korafi da ake yi na cewa kuna neman waɗannan dokokin domin ku daidaito ne da maza an fi ganin shi na ku nemi cewa a baku dama ko 'yanci ne na samun abin da ya kamace ku ya kike kallon abin To ai tsakani da Allah a wannan magana ma ba gaskiya ba ce. Tun da dai muna da 'yanci kuma an tabbatar da zamu ai da suna da tunani su yi haƙuri mana su ba wa matan wannan kaso talatin 35 ɗin su ga yaya ƙasar Najeriya za ta zama a ɗan ƙanƙanin lokaci. kamar yadda barista ta faɗa a baya ai mata kowa ya sani mata da matasa su suke zaɓe su ne suke zaɓe kuma su ne ƙashin bayan ma duk duniya ba ma najeriya ba su abin da yasa suke tunanin haka suna ganin cewa ilimin mu ma ya bambanta da nasu a yanzu halin da muke ciki ilimin ya mace a najeriya ya wuce inda duk ɗa namiji yake tunani su ko yanzu sake nanatawa su a nasu yanzu idan aka ba su wannan mukamin suna rike da shi ba abin da suke duba illa sama mu kuma abin da muke dubawa balansin 'ya'yayenmu da suke tasowa upbringing ɗinsu sannan ita kanta ƙasar najeriya yanzu tana neman yadda za ta farfado Farfado wata kuwa ita ce a ba wa mata su riƙe wannan mukamin a gani na yi imani inda za a haƙura aka ba mata su kansu madan sai sun na sun ce ashe abin haka yake kuma sannan abin da nake so ki sani har yanzu suna nuna al'ada al'ada ta yawa a cikin duk wani abin da ake tsakanin mace da ɗa namiji a najeriya a najeriya ma kuma a arewa na tuna lokacin hajiya gambasawa ba ai sai da aka kai ta aka kulle ta aka ci mata zarafi ba saboda kuma ba ai har ta mutu gida nawa ta mallaka nawa ta mallaka ta fito ne tsakaninta da Allah na tuna illela dogon yaro na tuna hajiya rabin mato duk abin da suka yi kenan kuma idan kika duba kasan Ghana mace ta fifitu fiye da kowane irin mutum saboda mai saboda an san menene ya mace ita take da daraja 70% akan da namiji saboda haka ina mai tabbatar miki su yi haƙuri kawai su ba wa mata wannan kaso mu ba wai za mu je bane domin mu je mu auri maza hudu mu ƙara da wanda muke da shi a'a mu za mu je wajen ne domin mu gyara ƙasanmu mu gyara najeriya nan mu gyara ƴaƴayenmu su taso ba mu da wani magana rauni bari koma kan magana barista idan ba su mai da hankali ba nan gaba ba za a yi zaɓe ba saboda mu mata din za mu fito mu nuna cewa mu din da da aka rena din mu ne masu zaɓe to sai kowa ya janye kansa anya zai yiwu ba ah, me yasa ba zai yiwu ba mu ba mutane ba ne ba da bazar mu suke rawa ba to amma kuma ai ba sa samun yadda suke so cikin shekaru hudun da ake zaben wayannan mutane to ai shi ne nike gaya miki yanzu nan gaba kaɗan mu za mu fito da babban murya mu yi bore mu gaya mata da karkara mu bazu mu matan ku daina fitowa zaɓe idan har su ba za su rattaba hannu su yadda cewa mata suna da 'yancin da za a ba su kaso talatin a cikin kashi dari ba kaso talatin da biyar. Komi sai da mata, duniya gama sai da mata, duniya sai da mata, sai da mata. Sai kuma kallabin wannan makon wata matashiya likita a ƙasar Kamaru ɗaya daga cikin likitoci mata ƙalilan a ƙasar. To wace ce ita kuma menene burinta na zama likita? Sunana mai Maimunatu Umaru haifafiyar 'yar Kamaru ce, ni ba haushe Kamaru ce. Sunan uwana Hajara sunan babana kuma a Ajuji Umaru. A can Duwala na yi karatuna daga maternal har lise har na samu bakna duk a Duwala ne. bayan na samu bak na a duwala na rubuta kai na university da duwala a can na da geology molecular cellulare lokacin din ban da niyan yin aikin likita daga baya shi wata yar uwata ta zo ta zo daga gine daga lokacin ne shi na da ni muka shawara akan dawo nema nan gine nema in zo in yi continue karatuna na zo nan gine 15 max 2015 ban mantawa kwa wannan kam alhamdulillah tun da muka so karatu iyayenmu na koya mana baya ɗari bisa ɗari domin su ma suna so domin kamar da ake ce yara manyan gobe domin suna so dama mu zama mu ma mutane da za mu amfani al'ummanmu gobe. To malama muna tun da kika soma wannan karatun shin kin fuskanci kalubale a duk wato matakan da kika ɗiba har zuwa yanzu? Gaskiya ban fuskanci kalubale da yawa ba. Abin da ya dame ni a so ni barin na da barin na da ne shi ne dinga ɗan na kafin zo in saba. Amma da girma Allah Allah ya haɗa ni da waɗansu hausawa a nan hausawan Nijar da muke karatu da su tare muna zama tare. To malama maimuna mai yasa kika zaɓi karatu a ginin ɗin maimako a ƙasar kamaru a gaskiya ban taɓa ma gwada iya faculty de medicine a kamaru ba domin na san kamaru siya mm, sufin realite kuma da banda kowa gaba da zai iya tsaya mini shi sa ban ma taɓa gwada ma shi na gwamnati kudin in zo a fujil west na san wanda suka yi kamen a can kamaru kuma yana jinjina musu kuma su ma yana musu barka shin makarantar likitan ya fi sauki a can yammacin afirka ne fiye da wato nan kasar kamaru akwai sauki ne wajen karantar likita a yammacin afirka din fiye da nan kamaru sauƙin karantar likita abin yake da shi a nan yammacin afirka sauƙin shiga cikin makarantar ne kamaru kafin ka samu ka shiga makarantar likita she kana da mutum a gaba nan kuma ko kai dan wane ne ko kai dan talaka ne kowa ilimin ka ne yake kawo ka ko daga ƙauye ka taso kowa ƙwaƙwalwanka ne zai kawo ka ilimin ne zai taimake ka babu she mutum ya zo ya taimake ka babu wannan To malama maimuna mun san cewa wasu matan wasu lokuta suna kukar cewa mazajen su ba sa taimaka musu ba sa dafa musu baya wajen ci gaba da karatu. Amma sai ke kuma a yanzu gashi kina cewa mai gidanki ya baki goyon baya ɗari bisa ɗari. To wani jan hankali ne zaki yaki wa wasu mazajen da har ila yau suna kin amincewa cewa matan su ci gaba da karatu. Alhamdulillah Allah ya taimake ni wannan ina godiya da ya bani miji da kullum burin shi ga na yi karatu kuma in kammala da karatu na. Abin da zan kira mazaje kuma idan Allah ya ba ku mace da take so ta yi karatu kuma kuka ga karatun din bai saba da ajinza ku taimake ta domin karatun mace karatu al'umma ne za ta taimaki 'ya'ya ta taimaki al'umma baki ɗaya. to yanzu malama maimuna menene burin ki nan zuwa gaba kasancewa kinyi rantsuwar wato kasancewa likita burina na zuwa gaba shine ma ya ni karfin fara karatun likitanci domin lokacin da muke nan a cameroon don mata za su tafi likita babu gynecolog mace shi dai maza su duba su ni kuma burina in je in ci gaba da karatu na in yi probatuwa na in zama shi shine burina da yake cikin zuciyata da kullum ina addu'a kan allah ya taimake ni in zama gynecolog obstetrician likita maimuna umar kenan a ƙasar kamaru To yau ma muna tare da Rashida da ake wa lakabi da Rashida alfaharin mawaka ɗaya daga cikin mawakan da suka yi fice a jamhuriyar Nijar wadda ta bayyana kalubale da mata kan fuskanta a wannan sana'a da kuma dalilan haka. Dalilin da ya sa akwai ɗan yanayin rayuwa dai da muka shiga da harakokin 'yan uwan uwaye ake cewa da ba su fahimci ba menene tsadara wasu akwai wanda su su zaburo su ta tashi hankalin sun ga musamman akwai tashi hankalin kaga diya mace tana wani abubuwan sai karga dibu kuma da yawa suka bata harkar dandalin to shine in ka ga naka a ciki dole ne ka riga tashi hankalin baka gane ba abin ya to shine ma'ana <laughs> wannan waka ta daga Allah na ce mishi gaskiya akwai wata waka da nake son dan fahimtar da mutane komi daga Allah ne yake zawa komi ya faru daga dan adam daga Allah ne to dalilin da ya sa muka wannan waka album in ma he muka yi shi daga Allah ne da su akwai wata zaman duniya iyawa ita ma wannan duka a cikin album in <laughs> ke da kwai to kamar lokacin da kika shiga waka kamar biki samu ba wata matsala tare da iyaye ito eh wallahi ba a ce ba a samu ba mun samu sosai kuma shine na kawo su wurin nan studiyon na muke aiki na ce ma mata ta zo musamman uwa kin san ta komi mm. jin tashi hankali damuwa buskan mm. musamman diya mace Kulle in na zo ta ce yanzu haka ke so ki sa ni uku haka ke so ki yi wani na ce mamma ku zo mu tai ku gani da kyal dai na kai ta inda ake na ce ga inda ake waka ga inda muke zama sai mun ga dama mu ba wani hannu ba ba rungumar juna <laughs> ake yi ba ana waka kamar yadda ake kwatanta musu su kamar labari ne na nesa za a iskar ta muku diya da su ake wani ne da su na zo na gwada mata nace kuma cikin gidan iyayen shi miki ga uwayen shi muka ta ta ce to ni hajiya ga ɗiyata nan na baki ke na ba amana ni ba na dan ɗiyata ba a hannun namijin ce mai amana ke gidanki ne gidanki ne take zauwa ta ce Allah ya riga ya dora mu ban san ban miye a ciki kaddara yaro kowanne in ya zo amsa kake hannu bibi daga Allah ga ta nan na baki amana tsakani daga nan dai na eh na samu dama wurin kotar uwaye na ta san daga lokaci ya yi sai hajiya ta ce to mazar shida a wuce a ta gida mhm. ta sa tsaro ita ma ta kula sosai mm. to kamar baki samu wasu matsaloli ba baya ga wannan kin san rayuwa akwai matsaloli da zai rika kunno maka an kana cikin wasu abubuwa wallahi kam an samu na mutane ba tunda kana samu a unguwanni ma kallon da ake maka ma sai dai ka hakuri da shi mm. wani kai idan kama zai kwara maka mm. akwai wadda ma ta taɓa ce mini ita gaskiya inda ni za a ci abinci a gidan biki ne ita ba ta sa hannun ta ba ta ci ba da ni mm, wai kawai <laughs> saboda ina harka waka kamar ta ga el iska dai ta ci ba kamar tana tsantsani na ya ba ta ci ba abinci da ni ita a yanayin da take gani ta ce in dai har da ni za a ci abinci ba ta ci ba abinci ke kuma ya kika ji kuma aka gwada maka kyama musamman cikin taron jama'a cikin taron biki ne wa. an gama mutare ta ce ta inda da ni ne ba ta ci ba kuma har gobe dai ina ta kallon ta haka na ah. kuma Allah ya ka dalilin da sai da ta zo har gida na taranta biyu ta ce da shi da zawa ne in gaida ake na ce to ina godiya na gaida ta zamanin da ina gida na ta taɓa min wannan <laughs> to ya zancen aure magana iyali to yanzu dai ban da armi kin yi armi na yi armi a wani lokaci kika yi aure kuma kina waka kika yi aure eh ina waka na yi armi mm. ina waka na yi armi na shekara kama hudu ko biyar ma da haka mm. makarabu an samu yara eh, an samu yara biyu mace da namiji akwai muhammad akwai muna amin ya rabi yanzu kenan rashida ba ta da aure mm, gaskiya ban da armi yanzu allura ce cikin ruwa eh, eh mana mai rabo ka dauka ba amin to rashida sai mu gangara wajen ah, waƙoƙin siyasa kamar kina iya gaya mani irin waƙoƙin da kika yi na siyasa to waƙoƙin da na yi na siyasa gaskiya ba su da adadi amma waƙoƙin da suka ɗago ni waƙoƙin bazum muhammad ne na akwai wata ba sai bazum da na yi mm. da inda ah, ya ni na sai bazum da inda mm. ya ina hawa saman mota lokacin na ana son Ah, a pre campaign ne dai eh. kamar dai ma zagaye ne campaign bai zo ba a 2018 a ut hmm. muka yi kwana goma eh, august muka yi kwana goma sha duk inda nake ina samun bayan mota ina aje sai bazum ku taba sai ga bazum na mu fa sai bazum hmm. to wannan ita ta bashi sunan sai bazum ma da kuka ji ana kiran shi hmm. sai bazum sai bazum wannan duk inda za a sai da muka kwana goma sha ɗaya duka komin inda magaran ba inda da ƙauyukanta da ko ina ko mun karamin ƙauye sai mun tsaya mm. da akwai maci abokan gaba gaba zan maci abokan gaba ita ma wannan ke cewa na san ƙarya kuke kuna tsoron dodo mm. to waƙoƙin nan biyu dai su suka wadda ni a cikin waka ta ce nake mm. ba mace abokan gaba na san karya kuke kuna tsoron dodo to da yawanci wannan kalmomin biyu ke sa cikin waka kalma ɗaya take ɗaga ka mm-hmm, mm-hmm. a cikin waka ba duka yawancin dogowa kalma ɗayan ka wadda take burge mutane to ita take tahiya da tarmin waka. mu rufe shirin da kiwon lafiya inda a yau shirin ya karbi bakuncin likita Hajir Mamman Nasir ta birnin tarayya Abuja domin ilmantar da mata kan cututtukan da matsanancin zafi ke haifarwa da kuma matakan kariya. Cututtukan nan akwai wayanda aka fi sani musamman wannan yanki na Afirka kamar su malaria da um, cutar malaria, cutar yellow fever, cutar dengue fever da kuma cutar tuberculosis da kuma cutar um, leprosy kuturta kenan wayannan an fi sanin su amma akwai kuma wayanda ba a san da su ba ba a lura da su so yanzu kaman wayanda aka fi sani kaga kamar malaria kowa ya san malaria sauro ne ke yaɗa ta kuma alamominta akwai zazzabi ciwon kai ciwon gaɓoɓi shi malaria idan ka je asibiti aka duba za a iya yin magani kamar malaria yellow fever da dengue fever su ma um, sauro ne ke yada su amma sauran daban yake da na malaria kowane cuta sauran da ke yada shi din daban ne sauran ma iri-iri ne kamar ita yellow fever alamominta akwai um, zazzabi akwai ciwon kai akwai ciwon gaɓoɓi kuma cutar um, tana taɓa hantar mutum idan ta taba hantar mutum sai fatar shi ta canja kala ta koma yalo shi sa ake ce mishi cutar yalo fever amma da dan shi yalo fever din shine akwai rigakafin ta shi sa lokaci lokaci ake bubbun mutane ana kakkafawa a ce kowa ya zo a yi mishi rigakafin ta wayannan da ba a kula da su din akwai tar tsatsar giya ita kuma abin da ke faruwa shine um, tsutsotsi ne kuma dodon koɗi shi yake ɗauke da tsutsan nan zaka ga yara da ke wasa a irin su kududdufi su ne um, Um, cutar ya fi kamawa yana kama manya amma su wannan yaran idan suka yi wasa din kamar da dodon koɗi ya cije su ko ya wani abu sai ya saka musu wannan tsutsar idan ya shiga jikin su sai ya jawo musu wannan cuta alamomin shi shine akwai um, zazzabi ciwon um, gaɓoɓi tari kuraje a jiki kuma sai ya jawo musu kan masu yara din yana hana girma da fahimtar abu yadda ya kamata yana jawo ciwon koda da ciwon hanta idan ya kai wani idan ba a yi ba da magani magani ba ko ba a yi maganin ta da wuri ba yana iya jawo har da kansar mafitsara abubuwan kenan kuma um, a cikin alamomin ma bayan su tari da kuraje din akwai gudawa da jini da ciwon ciki da kuma jini a cikin fitsari shi ma suna ake cewa fitsari da jini bayan wannan akwai cutar river blindness wato cutar dundumi eh shi dundumi din shi ma akwai wani kuda ne yake yada cutar kuda din ba irin wannan kuda da ake gani ba shi wannan kuda din daban ne amma kuda ne shi yana da girma kuma baki ne shi ma tsutsa ne idan kuda din ya dauki tsutsar dukkan tsutsotsin kanana ne ba a iya ganin su sai idan ya ciji mutum haka zai saka wa mutum cutar so alamomin shine um, zazzabi da kuma um, kuraje a jiki gaba daya da kuma kaikayin fata um, sai kuma abin da ya faru daga baya sai fatar mutum ta koma kaman kadangare sai ta tattauye kaman fatar kadangare kuma bayan wani wani lokaci idan ba a yi magani ba mutum sai ya makance ya eh, so wannan cuta tana dawo jawo makanta akwai kuma wata cutar da ake kira um, soil transmitted helminthiasis ana samun ta daga ƙasa eh, kenan eh, eh ita daga ƙasa ake samun ta ita ma wata irin tsutsa ce idan mutum ya yi taɓa ƙasa da yake um, haɗe da kashi mutum ko dabba da ke ɗauke da wannan cuta ɗin kuma bai wanke hannun shi ba ya ci abinci sai mutum ya samu cutar alamomin ita wannan cuta ɗin shine da ciwon ciki da um, gudawa mai jini a ciki da kuma rudani har ya kai ga idan ba a yi ba da magani ba da wuri mutum zai iya samun samun taɓin hankali. Ya girman waɗannan cututtuka a nahiyar Afirka? Kai akwai su sosai saboda ba san su ba amma suna nan kuma suna kama mutane. Kuma um, statistics ya nuna cewa kama a nan Najeriya mutum biyu cikin uku suna kama cutar suna ɗauke da cutar ko kuma suna za su iya suna risk ɗin kama cutar ɗin amma ba a sani ba su kansu mutanen ba su san me ke damun su ba balle su je asibiti amma akwai cututtukan su. sosai. Ta yaya ake magance waɗannan cututtuka? Okay. Dukansu idan mutum ya san alamomin ko dai ko mutum ma bai san alamomin ba dai idan ya ji bai jin daɗi ya je asibiti akwai magunguna ko um, cututtukan nan za a bada magani idan mutum ya sha uh, na wani ɗan lokaci zai samu sauki akwai waɗanda kuma akwai rigakafin su kamar da na ce daga baya yellow fever da har kuma cutar tuberculosis shi tuberculosis um, eh, yana da tarin wannan yana da mahimmanci sosai a yi rigakafin saboda yara daga an haife su ake yi musu rigakafin saboda haka duk rigakafin da ake yi wa yara daga an haife su har zuwa shekara ɗayan nan da ake yi suna da muhimmanci kan ma wannan ita BCG rigakafin BCG ita ce na wannan tari din so wasun akwai rigakafin su wasun kuma akwai magani saboda haka kawai idan mutum ya ji bai jin daɗi ya je asibiti abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan wannan mako sai ku tare mu mako mai zuwa inda za mu taɓo rawar da mata ke takawa a fannin harkokin kaɗe-kaɗe da nishaɗi. kada ku bari a baku labari. Mata kuna kokari yau yana ce da ku bulldozer. Mata na baku ke ma kina iya shiga wannan shirin idan kika aiko mana da sako a sashen hausa kafin mai sallama muna godiya ta musamman ga wakilanmu hawa umar da madina dauda a birnin tarayya abuja maimuna sadu a ƙasar kamaru da kuma tamar abari a damagaram jamhuriyar nijar da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a wannan mako a madadin su duka ni alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa.